a yadda al'amari yake kuma bisa gaba ta maudu'in da ake tattauna yau muna karɓar bakuncin shugaban matasa na jam'iyyar pdp mazaɓar sabon garin gusau a wato honorable kabiru yusuf a mazaɓar sabon gari a yanzu ita ce mazaɓa wadda kusan a ce ta ta zafafa siyasar jam'iyyar pdp a jihar zamfara yi da rikita-rikitan da suka hudo kwana biyu zuwa uku na yunkurin da aka yi na dakatar da sakataren jam'iyyar pdp na jihar zamfara faruku ahmad shatima rijiya bisa wasu korafe-korafe da shi shugaban jam'iyyar ta pdp na wannan mazaɓai ya saka ma hannu kuma ya ce bisa umarnin Esko wato shugabannin ita wannan jam'iyya na mazaɓar an aminta da dakatar da shi faruku ahmad Shattima rijiya daga mazaɓar shi ta sabon gari aka kuma kafa mai kwamiti wanda aka ce zai bincike shi ya tabbatar da zarge-zargen da ake mashi ko kuma aka san haka daga cikin zarge-zargen da shi wannan kwamitin ya mashi shine ana zargin shatiman rijiya da yunkurin kawo rarrabuwar kawuna a cikin jam'iyyar pdp ta jihar zamfara kuma suna zargin shi a wannan takardar da suka gabatar muna nan da zargin cewa yana amfani da jam'iyyar pdp yana nema wa kanshi kuɗi inda ke karɓar kuɗi ga mutane 'yan takara da masu neman mukamai daga cikin zarge-zargen da suka yi mashi faruk ahmad shattiman rijiya kamar yadda muka yi muku sharhi shine kuma suna zargin shi da cewa babu wata gudunmuwa da ya ba jam'iyyar pdp ta ci gaban jam'iyyar a asali ma shi yake amfani da pdp a matsayin jam'iyya na amfanar da kashi to zarge-zarge dai ne kuma bisa waɗannan zarge-zargen da suka yi a suka gabatar wa uwar jam'iyya ta jiha jiya kuma shi sakataren watsa labarai na jam'iyyar pdp na jihar zamfara abba bello ya baiwa wannan kafar ko kuma wannan kafar na ɗaya daga cikin kafafen da ya baiwa takarda officially ta cewa uwar jam'iyya ta jiha ta aminta da dakatar da shatiman rijiya da aka yi daga mazaɓashi kuma suna jiran sakamakon bincike na kwamiti idan an wanke shi su mai da shi idan kuma an samu akasin haka su ɗauki matakin da doka ta yadda kuma suka naɗa mataimakin shi a matsayin sakataren roƙon ƙwarya to amma dai akasin haka mun samu wasu daga cikin mahukunta ita mazaɓar ta sabon gari sun shigo wannan ɗakin wanda shi wannan ɗan ta halake yanzu a honorable kabiru yusuf yana cikin mahukunta ita jam'iyyar pdp a wannan mazaɓar ma shi a shugaban matasa na ita jam'iyyar pdp ina ji suna da wata magana saɓanin a bayanan da suke kunshe da takardun ga takardun da kuwa jam'iyyar pdp ta jiha tabbai da kuma ita shugabancin jam'iyyar pdp ya bai a mazaɓarsu yana tafi inda da wasu maganganu san haka amma dai za mu ba shi dama mu ji daga bakin shi domin magana bakin mai ita ta fi daɗin saurare wani rabul muna baka barka da shigowa zama assalamu alaikum na kabiru yusuf yudida na sabon garba Suna na anas sani an kani zan ja aka da wannan tattaunawa tare da abokin gabatarwa ta saratu muhammad tambaya ta farko da zamu ji horma duniya ta ji ta gani cewa faruk ahmad shatima rijiya an dakatar da shi bisa zarge-zarge daga kuma maza shi ta sabon gari inda kuka hito kuma kun dakatar da shi tsawon wata ɗaya domin a ba da dama a binciki tuhume-tuhumen da aka mashi mi a gaskiyar wanga takardar da aka yada wa duniya wadda aka ce ku kuka aminta a matsayin ku na mahukunta a maza ba gaskiyar magana ba mu aminta da mashatima wannan dakatarwa ba abin da ke faruwa ciyaman na wa ku aminta mutu amma yan bada takardar da sunan eh to wannan yaudara ce yaudara kamar ya eh to abinda ai yaudara duk abinda an ka ce yau an kawo maka sa hannu sai ka san me ka sa ma hannu da yawa mafi yawancin esco na sabon garwar kawai dai an kira su an ce sa hannu ka sa hannu ba ba ka takardar ka karanta ba ba wanda an ka ba takardar kawai an ka ce to me ka sa ma hannu alhamdulillah abinda ke faruwa al'adar sabon garwar in an ka samu kuɗi za a bayar za a bayar su to akwai takarda na nan sai ka sa hannu sai a ba dama haka mun ka saba da an kira mutum an ce wane zo ka sa hannu sai a kirgo kana da ba kuɗi ne za a eh, misali to sai abin ya canza dama kila an shirya mu wanga abin ne shi a makarantun warin an ka wara haka saboda ya an tashi irin wanga yau darat sai a yi ta saboda yawa sai ka sa hannu sai a ce ba ɗari bai ko naira ka ta ka a'a can kwana ɗaya kwana biyu sai ka ana cewa wai wai mu esko na sabon gari wai mun sa hannu a dakatar da shattima na wata guda ka ce to da yawa an ka yi ba a yi zaman ba kwata-kwata ba a yi zama ba ba a yi zama ba a sabon gari mm. aka ce ana tuhumar shattima ko kuma ana neman amincewa ku a dakatar da shi ba a yi zama ba kana yi kira da wannan kwarai ku don sai da ma mun ka nemi da mun ka ji abin ya taso mun ka nemi cewa mai ya kira a yi zama saboda mu kilarafayan wa'annan zargan da aka yi ya kiya har yanzu magana da ake ciki bai kira esco ko guda ba akan a zo a zauna akan wannan korayi to da bai zauna ba wani mataki kun kai kokarin dauka kamin matsalar ta escalate ta kawo gare matakin da mun ka ɗauka shine mun ka zauna wa mu esco na sabon garwat mm. mun ka ce to ga yaudarar da an ka zo mana da ita ya kamata mu wanke kanmu ka to mu rubuta petition mu rubuta korafi cewa wannan takardar da ake yawo da ita mu ba da sa hannu mu ba ba mu yadda da ita ba nan ba mu mun kai ba mun ka rubuta mun ka ba duk inda ya kamata mu kai takardar nan mu haka ita dan mu tabbatar masu cewa lalle mu ba mu cikin mun kai mu kamin zaman da an kai jiya kamin kamin zaman da an kai jiya Bambaka sana kamfanin Ibcon shi ke ƙara lafiyar inji mai juye ka nemi bambaksa. ‘Yan kamu ka buga baka shan. Kamfanin Ibcon. Mai mota ka taho ga baka Kamfanin Ibcon. Mai na ka taho ga baka shan. Kamfanin Ibcon. Mai janar. bishirin ku ne sa zo kusa shahararren kamfanin man nan na juya Ipcon Global Resources na kira ga masu ababen hawa musamman masu babura da motoci ko injinona na janareta da su ci gaba da amfani da man injin oil na boza domin tabbatar da lafiyar ababen hawan su. Kasan an ce abu bai tushe da shi da shi mutane da yawa ko ina ana zuwa ana sayan ana sayan kayan kusan alhamdulillah yanzu kusan duk inda za ka arewacin Najeriya sai ka ka jihohi goma sha ɗaya wasu suna mamaki in dai ba wani mutum bisa ko kuma mutum ya diba ya ga bisa yana mamaki a ce kuma bisa don lokacin bambanci a lokacin da muna process din na su kan su SY suka awana su ma don duk abin da za a yi bayan ka yi ta ka san abin da kai su ma kansu SY za su ɗauka su je can laboratory da su su awana shi abin da kacce ya yi lokaci ba lokaci to suna ba waki suna haka irin quality man da sauran suka ci kuma musu haka shi sannan kuma suka ci kuma nawa to kan price din price din is reasonable kuma alhamdulillah su ka compare to other products Mamboza ingantaccen mai ne wanda masana kuma ƙwararri suka tabbatar da sahihanci da kuma ingancinsa kuma hukumomi na gwamnati suka aminta da a yi amfani da shi. Kayan suna daga cikin kaya magunjin wani da sauƙi ko mai kyau a kasuwa. wannan al'umma masu ababen hawa kanikawa masu gyaran ababen hawa sun tabbatar da ingancin mamboza ya kuke ganin respon ɗin mutane waɗanda kuke samu mamboza mutane gaskiya ya sun yi sun yi son boza ga baki daya fi sabilillah mu muna son boza ƙwarai da gaske idan mutum na amfani da wani mashin waya boza" ya zo ya sa wani mai zai haifar da wata matsala wata matsala da zai haifar za ga mashin ya fara hayaƙi. ya kake ganin ingancin man boza eh, to man boza yana da inganci sosai yana da bambance-bambancen wasu mayuka musamman bangaren da aka samu inda aka samu bambance-bambance musamman wurin tsahin babura wa'anda sun yi laushi sun gaji ka gane ko akwai yawan zafin mashin akwai yawan hayaki wa'anda gaskiya kamfanin boza gwargwado muna amfani da shi kuma muna yawan doke muna baraka tafiyar inji mai juye ka ne baksa Yan kawo suka aiko wannan kafar sun zargi Shattima Rijiya da kokarin raba kan magoya bayan jam'iyyar PDP ta jihar Zamfara. Me gaske wannan? Wannan magana ce ta in mutum na son ya ci mutuncin ka to komai yana iya kwaso ya gaya ma. Ai kowa san ciyaman dai na PDP na jiha mutum guda ne. Hmm. Ciyaman na PDP na gusa Local Government guda ne ba wani wani a ce ga wanga ga wanga. Hmm. Ciyaman na mu guda ne. Saboda haka ina an ka samu rabon kai. Babu rabon kai. ko ga wa'in bancin da wanga yaudara ta shigo ba a majin mu tunda ba a taɓa jin sabon gari an samu matsala ba irin haka ko ba wanda ya taɓa kawo korafi daga sabon garwar ko da guso local government cewa ga wani abun da kawarwa tsakani ne da shi shatima ba wannan to haka wannan yaudara ce lahi ne an ka je an ka so kasuwa an ka sa mai dan ana son a ci mutunci ne shi ne kawai mu wanka fahimta to ina gaskiyar zargin da suka yi cewa yana amfani da jam'iyya na azurta kai yana karɓar kuɗaɗe ga ku 'ya'yan jam'iyyar na muku alƙawalla na mukamai to alhamdulillah ai in me ya faɗi bai da hankali ai mai saurari da hankali hmm. shattima dai ba ɗan takarar gwamna ba ne ba ɗan takarar sanata ba ne ba ɗan takarar rai ba ne ba ɗan takarar house of assembly ba ne in short ba ma shi a ciyaman na jam'iyya ba sakatare ne to in magana waya ma alƙawalin mukami ai ba shi adda wannan hurumin ba amma yanzu in ɗan takarar gwamna ya ce zo ne in ka zo ka mara min baya ko ka zo ka contributing ga tayata in na ci na ma alƙawalin kaza shine za a diba. saboda haka wannan magana ce ta yaudara ta ƙarya ƙarya ce kawai wannan in short saboda har yanzu ba a ji mutum guda wanda ya zo ce wane shattima na ba shattima kaza akan ya neman ya ma alƙawalin mukami kaza ai ba shi ka bada mukamai ba saboda haka ko shi bai san matsayi ne ga wagga ta yadda aka yi ba yan Allah ya samu nasara mu a gwamnati bari ya ce an mai alƙawalin za a mai sakataren gwamnati ko wani abu na tunanin yana yan wani hada ta jihar Zamfara gaba ɗaya shi yasa yan PDP na gaskiya wa'anda kowace lokal gami ya san wane wane shi an na kwarai ba shi yasa suka zargi ya karfa karfa ko garabon fama daga cikin wasu wanda muke magana da su ta bayan wage zaka ji an ce hatta da 'yan takara da aka tsada musamman a matakin 'yan ah, majalisu na jiha eh. ga waɗanda da cancanta shifti mai karfa karfe ba waɗanda ya kasu waɗanda ai yara ne. to fam ai mutum shi ka zuwa ya so fam da kai shatima kuɗi zuwa ya yi fati ya so fam ya zo na raba mutane ai ka ga wagga magana ma magana ce ta ta hauka shatima ba shi ka sai da fam ba mutum ya sai inda aka sai da fam kuma mun ga masu sayan fam mun san inda sun kaje sun ka sauki to shi shatima ina samu form din da ya ka ba mutane sannan in ya baka form ya hana ai primary election ai gaban kowa an kai ba wanda an ka ce an yi primary election ya ci shatima ya ce bai dare shi ba wane wane zan ba ai demokradiyya akai kuma kowa san jam'iyyar PDP jam'iyya ce wadda ka bin tsari musamman ga harkar primary election sau aka wannan magana magana ban ce to yanzu bayan ma kun kai korafin farko sai gashi uwar jam'iyya jiya ta hito da sanarwa cewa ta aminta da abin da an kace an yi a mazaɓar shatima su ma sun dakatar da shi daga zaman shi mamba na state working committee pending abin da sakamakon binciken da kwamitin da kun ce kunsa ya kawo to yanzu da uwar jam'iyya ta yi biris ga matakin da kun ka ɗauka na farko mi a abun yanzu gare ni abin da na ɗauka ba biris ta yi ba bata dai je ta bincika takardar nan ta karanta ta fahimci abin da mu muka ne ba saboda in na san nan ba da jimawa ba za ka ji magana ta canza saboda in dai sun kai unwani da abin da mun ha gaya musu mu an ka ce mun yi mun ce ba mu yi ba to wani wa zai zo da wata magana kai an ce kayi kaza ka zo ka ce ba ka yi ba kuma gashi kai kai an ka ce wanda ya ce kayi ya zo ce kai kai ya kawo shaidu saboda haka in dai ita uwar jam'iyya ba ta zo da wata manuwa ba ga hudda ga mm. to wannan takardar da mun ka bayar ita za ta dakatar da duk waɗannan abubuwa saboda dai da mu aka karya to mu ba mu yi ba ko ba mu yadda ba honorable yanzu me makomar shugaban jam'iyyar PDP a yankin sabon gari tun da kwance ya eh ah, mu ku eh to za ku mai shi kuma koko Ah, mu yanzu ka gane muna tsaya mun tsaya mu ga shin wani mataki an ka dauka a shi wa ai barka ji shi ya gama daukan mataki tun da an kai da dakatar da shi timarija ku dai da yanzu da yan da sunan tun da kun ce ba da sanin ku ba eh. to kuma za ku mamaye ko kuma a amma za mu bi hanyar doka abinda doka ta ce shi za mu bi shi ne muka son ku wada ku wada mu duniya biyan matakin da za ku dauka a in lokaci ne za ku ci lokaci bai ba yanzu lokaci bai ba a yau da har yanzu kuma har yanzu cin mu da aka zo ha ba cin mu mun hago an cin mu tun an dakatar da shi ina ai da ka ta wannan ina ganin temporary da aka tawaci a bar daga nan zuwa gobe ko wanda gobe za a ga abin da zai in dai ai unwani da wannan takarda to muƙaddara ba a fata muƙaddara ba a fata eh. mm. sai su ƙi su ƙi unwani da takardar taku to dai musu ba su yi unwani da takardar takardar da mun kai ba mm. mu ko mun san abin da za mu yi me doka ta ce ai bayanai ke eh, to abin da doka ta ce shi za mu yi shi muka son ka faɗa mutane a ai abin da doka ta ce yi za mu yi in lokaci za a tabbatar insha Allah kina da tambaya ko eh. Thunder Blows Online TV. Thunder Blows Online. Ba ya haka nan. Yana gwamna? Yana gwamna kuwa. To yanzu ya ce daga Alugu sau har ƙasa. Me kake ganin zai faruwa in su Alugu sun ka kasa ɗaukar zuwa? Ba abin da zai faru. na gaya ma ni ina nan kan magana ta cewa gwamna dai ya dawo da tsaraba bashi ta maganganu domin ya yi da dogon shako ba a yi maganganu na siyasa ba yanzu ya dawo su ne yanzu su ba da gaske ga ke yanzu ai kowace irin magana akwai inda za a kalle ta to ban san ko ka ji labarin cewa sojoji suka zo karfe goma sha suna gaya mutane su shiga gida ba mun ji wannan labarin a shi yasa da nake ma gwamnati na tsayi na yawa shi yasa ne tsayi yawa to ni kuma hmm. ah, ina iya kariya ga gwamnatin jiha amma ba zan iya kariya ga gwamnatin tarayya ni ka sani game da wannan abu wannan bayani haka ya zo muna kuma kushinsu ne suna ganin cewa babu wani yunkuri da aka yi na a cece su domin an kore su su shiga gida kuma jami'an tsaro suka ce su shiga su shiga gida su that, that, that, that night that fateful night kaga kenan akwai information akwai information in mutum ma har kare mai gida ne kamar ni yanzu shi Shamsu Tsakida mi yake iya gaya mana irin abubuwan da kami in ka duba status din tsakanin su ne to tsakanin su ne amma abu ne wanda yake bayani. ni abun nan da nake gaya maka ina gaya maka ne saboda mutane wanda ba sani ba sani amma na tabbatar da cewa masu kallo da masu saurare idan suka ji murya ta ko ba su ga hoto na za su mutum su tabbatar da cewa lalle wannan yana ɗaya daga cikin mutane da su dace bayan kai da wannan ba yawa akwai mutane da dama mun kai mu arba'in da wani abu san kamin shigo wannan gwamnati har lokacin da tsohon gwamnati ta gama wa'adinta ko da yaushe in kari suke cewa matsalar tsaro ba ta kai da a yi sansani na 'yan gudun hijira ba a yanzu. kullum dinayen suke yi babu 'yan gudun hijira wannan gwamnati ma da ta shigo kokarin aka a nuna komi all is well ta bakin baturi now ko mu ko kan mu akwai 'yan gudun hijira babu ko adadi ya allah gwamnati ta yarda ta buɗa musu kan formal ko bata buɗa ba ya yanayin yan gudun hijiran mu yake a jihar zamfara based on hidimar da kuke yi da mutanen nan da kuma ayyuka na bada jin kai da tallafi da kuke kuke hidima da su dai inda wanda muna da suna ne da rijista ta da komi wanda idan aiki ya tashi irin haka na zaɓe ko na ra'ayin al'umma ko na akwai kai tsaye don gada mutum ya azawai kwance muke cikin birni kawai muna kirkira bayanai ko muna shiga intanet muna jawo bayanai yadda aka yi setting up wannan commission of inquiry da zaka kama kotu ce za ta baka dama ka kare kanka eh, sannan kuma za ka zo da lawyer lawyer kai ya kare to sai wannan commission of inquiry ya tabbatar da laihinka sannan gwamnati ka iya hukunta ka akan wannan laihi da committee ya ce ka ya zarge ka to kaga gaba ɗaya al'amuran daban-daban suke kowanne hanyar shi daban amma ba ga ayyukan da kai su ne a priorities waɗanda al'umma suke bukata yanzu idan ka duba misali mu dauke airport yanzu idan ka duba airport a this material time tsakani da Allah tsakani da Allah confirm ba mu da airport muna bukatar ta amma sai ka duba matsalolin don Allah yanzu right time ne da muke bukata confirm wasu na iya cewa ai eh, shekara 20 eh, sai sa ta a ce yanzu muna da airport to amma mu titunan cikin gari cikin gari yanzu ruwa airport da tituna duk gusa gaba ɗaya mabiyan ruwa idan yau yanzu ga damana ta zo idan ka zo wallahi sai ka ji kula cikin babban birnin jiha ko ina matsala ce tituna sun mutu ba ba mabiyan ruwa ga ne birjit ko ina kowa ya sani yadda guso take ba haka ya kamata ka kasance ba sai aka zo aka gina aka kashe biliyan nawa ana magana airport don Allah idan mai hankali ya duba zai zai zai yaba ko zai ce ba daidai ba yanzu mutumin dajin dan sado da ke sauraron hirar nan taka hmm. kana ce mashi yanzu lahiya lo zai fito daga dajin dan sado zuwa kusa kwarai da gaske ni ko na gani jiya na gani ya kafin in zo na na ga mun haɗu ɗaurin aure da mutanen da hito daga ɗan kulmi ɗan gulbi yau ni na tabbatar da na gabu da su. mu dawo ga maganar kwamiti da gwamnati ta kafa eh. na ba da tallafi domin agazawa waɗanda suka matsu sanadiya waɗannan matakan da aka ɗauka eh. tun daga ranar da aka kafa kwamitin al'umma ba sake jin wani bayani ba me ake ciki a'a mm. kwamiti mai girma gwamna ya tsari ya kawo kwamiti ya haɗa shi kasan kwamitin da aka yi an yi na jiha an yi na local government ana yi kasan ba nan take ba da an ci a kwamiti za a ci a jihar ba abu ai agajin da al'umma ka nema hmm. magana ce ta nan take ba ah. magana jiran kwamiti ai a eh. ai ba ta wa kai kasan halin mutane yanzu aka ce an raba abun nan ba tare da kwamiti ba mutane ana yanzu a yanzu da shi a wasu shi wai barista me yasa kake ganin gwamnati ke tsoron ba bangaren shari'a yancin su duk da doka ta ba su me yasa suke kokari dole sai sun tankwara su abin da yasa suke yin wannan wato ni ga nawa ra'ayi shine cewa suna son su yi babakere ne ga sha'anin shari'a babakere ne abin da ne zan suna da si da sawa suna esa suna esa su dai influencing ka gane man eh, su kira influencing su sa a yi ko kuma a ƙi ka gane tunda magana ta gaskiya mulki kowane iri ko na kungiya ne wallahi da yiwa ba kuɗi kwamitin da an ce an sama shatima rijiya a mazaɓan sabon a matakin mazaɓa sabon gari ko yanzu kuna ma in kare ba a ma yi ba balle a ce an sa kwamiti kuma ga kwamiti an bamu da sunayen mutane me za a yi to yanzu za ku bari kwamitin ya zauna ne a a wannan ɗayan ga hukunci ma ba namu ba ne na mutanen sabon garwa ne nan dai inda za a yi zama ba sabon garwa za a yi ne ba a ya za a yi shi ai ai in dai sabon garwar ne ba wai dan PDP ba haɗa APC a sabon garwar ba wanda za a haɗa kai da shi a ci mutuncin shatima babu shi saboda haka ba su da wurin da za a zauna a sabon garawar su ce wai su yi su tattauna wata magana da za ta shahi a taɓa mutuncin shatima ba wannan wurin a sabon garawar saboda haka mutanen magari mutanen unguwa na sabon garawar ba za ma su bari a yi ba mu ba ma sai an je gare mu ba don mu mun san matakin da za mu ɗauka na shari'a ne su ko mutanen gari ka san akwai abubuwan da in an kai su mutanen gari su za su su za su yi hukunci to amma wanzu shi ciyaman me kuke gani ya rude shi ya yawa ka aika aika amfani da sunayen ku ya ce kun ce ko ba mu ce ba eh to ka san masu gira rana bala'i ne wannan eh <laughs> su ne kawai in ba su wato ni ne ban san in ba alheri ba shatiya bai mai komi ba saboda haka in in dai gaskiya da gaskiya ne bai yiwuwa a haɗa kai da shi a yawan gaba. To amma wa kuka zargi ya bashi kuɗi. To wai na sa shi. In eh, suwa kuka zargi. Ya wanda mu ba ba mu zargin kowa sai mu ta ya hito da kai ne ce ni ne ce ai yanzu ba wanda hito ce ni ne ce a mashi. To kun da muku zauna da shi yanzu wai shi ce mun don ku ji shi bashi na story. To ko gani ne muna yi. Ai ma bari a gan shi saboda ya san abin da ya yi. Ya ki ma bari a gan shi amma akwai wanda na je son haƙanin sun ka neme shi ya zo don Allah a zo a yi zama ya kiyaye. ya kira esko a zo a yi zama ya kiya saboda haka mun mun sa abin da za mu yi insha Allah to amma yanzu wace makoma ku kallon ma jam'iyyar PDP ga ku da rigima babba gaban ku tinkara jam'iyya mai gwamnati sannan a da same time kuna faɗa cikin gida to ai wannan ba komai bane gare mu insha Allah ita dai kowa ya san eh, kamar da yadda mutane ka faɗi jiki magayi mm. mutanen jihar Zamfara sun ga alƙibla sun ga ga halin yanzu jihar zamfara in ka haɗu da mutum goma za ka ga mutum tara suna son a canza ga gwamnati ita ba ne ya kamata ku canjin kuma ko ai canji ba ba jami'a ɗaya ka canji ba mu ya da mu jami'a mu tsaye da kai takara mu eh ita tsani tsani ne a to ai ya hai wannan tsanin su yan takara mu sun hai tsani dan yanzu abinda an matsala yanzu da a ce ka kayan a primary election ne an kai wanga barkaci ita siyasa kai haja kasuwa ba shi a sai da ita ito eh to amma dai kai ka san akwai haja da ka kai ta kasuwa ka san sai yaji ai amma ko kana da ita dole sai ka buɗa ta kuma ka tallata ta to ai kuma ta iya ka tallata haja ai ita wagga haja ta jihar Zamfara Allah ne ka tallata ta saboda ko yanzu haka ina ta shan magani in ka ji mutanen kawai abubuwan da suka faɗi akan Dauda sai kai mamaki ai ba Dauda ɗaya PDP ba duk dan takara a cikin jam'iyya ko na ta asambili ai misali ai haka dan takara ko ya jagora haka ji in ana maganar jam'iyya ba dauda ɗaya kuka so ya ci zabe ba mm. kuna son sanatocin ku su ci zabe? Mm. kuna son house of su ci zabe? kuna son state assembly to idan ana dubi ka dubi rigar ta jam'iyya da dauda da sanatocin ku masu takara da yan majalisun ku na tarayya da na jiha dukkanin su kuna son a samu kwarai kwarai so amma ya kuna kokarin fuskantar matsala babba irin wa eh, sannan kuma ga ku ta ci a ita ga matsalar yan jam'iyya ɗaya ta shawa shi ne je wa ƙwara'a ba ta shahe shi ba dan bai hana yaje je ya je ma PDP ƙuri'a dan yanzu misali biye da nika son Shattima yau an kaci an cire Shattima bai hana in zaɓi PDP saboda na san in a PDP zai za ta zama alheri ga al'ummar jihar Zamfara masu kallon mu anan zamu je a kan lawa tattaunawa gajeruwa wadda muka yi da shi wannan matashin dan siyasa a shugaban matasa na jam'iyyar PDP a reshen mazaɓar sabon garin Gusau Honorable Kabiru Yusuf wanda ya zo ya yi sharhi tare da inkari akan wasu bayanai da aka jingina musu aka ce su suka ɗauki um, a matsayin matakin da suka ɗauka kuma ya inkari cewa an yi ba da yawansu ba ne kusan ma dai shi shugaban jam'iyyar da wasu daga cikin wannan mara mai baya sun a bakin su ne sun ci musu albasa muna godiya ka samu dama ka halarci wa tattaunawa a madadin waɗanda suka tako maka da kuma waɗanda suka taimaka mun domin ganin wannan shirin ya zo muku ni ana sani anka nake ce muku masu